To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin maulana wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. To kamar yadda aka sani a kullum ta Allah muna muku fatan alkhairi da shigowa wannan shafi namu ko kuma feji namu mai suna Adrakna TV. To yau ma kamar kullum kamar yadda muka saba kawo muku sabbin abubuwa akai-akai yau ma gashi mun kawo muku a wasu magunguna masu sauki masu kuma amfanuwa a jiki. To kafin mu ci gaba idan wannan ne farkon shigowarka wannan fili ko shigowarku wannan gida namu muna buƙatar ku yi mana subscribe ga shi nan da jan rubutu a ƙasa sannan ku yi like kuma ku yi kuma share. To alhamdulillahi kamar kullum yadda muke muku mufaji'a ma'ana muke muku surprise muna kawo muku abubuwa akai akai abubuwa wanda muna tattara da su kuma masu amfani insha Allah wanda a gidajen mu ma akwai. muna tattare da su kusan a ce magani a gonar yaro. To wannan da kuke gani dai a yau abin da dai za mu gabatar a magani ne za mu gabatar na sa gaba ya yi tsawo kuma ya yi kauri idan ɗan ƙarami ne kuma zai girma ya yi kauri ya yi tsawo in siriri ne kuma zai yi ƙiba da yarda Allah. Na farko dai wannan kamar yadda kuka gani sai zurman ce sai zurman. Ina fama ina fatan dai a an san dai sai zurman kuma an san zurman din. To wannan sai wasa ce ake ɗaukowa idan aka ɗauko ta sai a barta ta bushe. Sai ta bushe sosai tana da ɗan wahala bushewa tana da riƙe damshi. Idan aka barta ta bushe sai kuma a samu man shanu wannan da kuke gani man shanu ne. Man shanu wanda ake fidda a jikin nonon shanun. To shi wannan aka fidda. don ƙulallen man shanu ne bayan an tatso nono ake yin jinsa ake buga sa. Idan aka buga shi kuma sai a fitar da shi wannan kenan daga sama yake zuwa a jikin afurarin nuna. To ana samun ɗanyen man shanu kamar yadda kuka gani ɗanye, ɗanyen man shanu ba wanda aka sa albasa aka toya ba don a ci. A'a akwai bambanci. Sannan kuma akwai na gwangwani yana zuwa to wannan irin na kamfani ne suna ɗanyen haɗi da bota. Wasu kuma suna ɗanyen haɗi da mai. Akwai na gwangwani zaka gani ko na roba man shanu. To wannan ba irin shi muke bukata ba saboda wasu ko irin wannan ɗin ne ma suna haɗawa da, da mai da kuma wasu chemicals ɗin. a ka samu original one ma'ana wanda Fulani suka kawo. To bayan ka riga ka samu wannan shi kenan sai, sai ka samu abin da zaka iya dakawa a cikin Wannan turmi ne, idan kuma blender kake da akwai, idan kuma wani abin da dai za ka mai da shi gari sai ka mayar da shi gari kamar yadda kuke gani nan gurin a cikin turmi ne nan gurin. Bayan na tabbatar da wannan saiwar a bushe take yauwa kuma na tabbatar da turmin a tsaftace yake tunda kun ga a guri mai muhimmanci ne za a yi amfani da shi yana da kyau a ce a mutum ya san abin da yake ya ya a tsaftace duk abin da zai yi ita ma saiwa in a kawo ta in a ɗanyi a kawo ta in kaga akwai kasa a jiki ko taɓo to yana da kyau a ce ka wanke ta ka wanke ƙasar sannan ka bar ta a guri mai tsafta da bushe idan kuma Allah ya sa kana da oven haka za ka iya saka ta cikin oven misali kaɗan ɗan sa mata ɗan zafi wanda ba zai canza kalar ta ba misali ko kuma ba zai ƙona ta ba ɗan zafi wanda in ta ɗan yi zafi haka tana ɗan yayi ka fiddo ta a gaban fanka za ta iya bushewa da wuri ma kuma a lokacin kuma da kake buƙata ba tare da ta canza wani abin ba to saboda haka idan aka same ta aka samu man shanu kamar yadda kuka gani yadda muka yi bayani a baya shi kenan sai ka ci gaba da daka ta ya kasance ta ku ta yi laushi kamar yadda kuke gani yawwa wannan a yanzu muna dakawa ne domin kowa a nuna mai ya gani abin dai ba wani wahala gare ba abubuwa ne guda biyu kacal kafin mu kawo muku akwai na sha nan gaba za mu kawo muku muna nan muna ta kokarin haɗa shi da kuma na turare wanda za a rika turara gaba shi ma kowanne zaman kanshi yake yi da yarda Allah muna nan za mu kawo muku shi na sha shi ma na sha wanda ake sha a nono shi ma girman gaba kisa yana zazzago gaba duk nan naɗewar daga baya yana zazzago da shi ya eh, kuma sa jinkiri wajen kawowa har wa yau. In siriri ne to zai yi kauri da yarda Allah. To bayan ka riga ka gama daka shi kamar yadda kuke gani sai ka samu rariyarka. Kun ga rariyar mu gargajiya in ka samu rariyarka shi kenan sai ka zuba shi a ciki. ka samu mai ƙananan abin ga kunga kamar yadda take za ku ga ya ba zai zuba daga ciki ba yau kar ka samu mai fato fato wanda zai zo in kana shafa abin ya rika taba ka har ya cutar da kai yau ka samu rariya wadda take mai ƙananan abin ga umma wadda ta kai wannan ba akwai wadda ta kai wannan ba laushi sai wadda ta kai wannan ba gwargwaro haka ma'ana wadda fi wannan laushi to sai a iya samun ta idan aka same ta sai a tankaɗe wannan maganin kun gani kamar yadda kuke gani na gashi na tankaɗe shi na ɗan tankaɗe wanda zan iya nuna muku a ciki a yanzu to idan ka same ta sai ka tankaɗe ya kasance dai laushi muke bukata yayi laushi ake bukata yayi laushi limus laushi idan da zaka samu rariya wadda bata kai wannan ba ma'ana gwaro-gwaro haka to bi Allah zaka iya zaka iya tankaɗewa da shi to ana nan sai ka dan ebo kamar haka dan in nuna muku ne shi yasa na ebo kamar teaspoon ba na riga na zuba wannan gari namu na sai wasu zirman teaspoon sai kuma na ɗebo man shanun wannan shi ma kamar maƙidarin teaspoon sai kuma na juya shi kai ma kuma haka za ka yi ko ke ma haka za ki sai ka juya ka tabbatar da ya haɗa jikinsa ka tabbatar da ya haɗa jikinsa in bai isa ba a ɗan ƙara man shanun ko yaya ne ma'ana yadda zai haɗe jikinsa ga baki ɗaya ya haɗe jikinsa man shanu yana da amfani yana saurin kumbura jijiya yana saurin ɗaga jijiya yana kuma da amfani musamman shi kuma saiwar zurman ɗin. Idan aka motsa su sosai ka tabbatar da sun riga sun haɗu sun motsu sosai kun ga nan gurin na ma ɗauka gabaki ɗaya nake motsa shi sosai kun ga yadda zai koma. To gabaki ɗaya idan ya koma kamar haka kun gani? Idan ya koma kamar haka tabbatar da babu wani gari duka ya motsu kun ga man shanin ya garwayu da shi shi maganin namu shi wannan saiwa jijiya ta zurma, sai a rika lakuta. sai a rika shafawa a jikin gaba kunga kamar haka inda nake shafawa ɗin kamar haka za ka rika shafa shi a jikin gabanka a kullun ta Allah ana shafa shi ne so ɗaya kafin a kwanta kafin a kwanta misali kamar da minti arba'in ko da awa ɗaya za ka shafa idan ka shafa shi sai ka samu ruwa tafasasshen ruwa wanda yake mai ɗan ɗumi ma'ana ruwa mai ɗan ɗumi ba tafasa sosai ba wanda zai cutar ba ruwa mai ɗumi Yawwa sai ka wanke da shi kullum ta Allah sau ɗaya ake yi kullum ta Allah sau ɗaya bi lahi ta'ala khilal usbu ma'ana tsakiyar sati kafin sati guda za ka ga canji sosai da yarda Allah in ka ga dama ma za ka iya aunawa da tub ka gani yanzu tsawonta ya yake ko kuma yanzu faɗinta ya yake in dai waɗannan abubuwan kaɗa wannan wannan dai da yarda Allah za a dace bi lahi ta'ala sannan kuma kamar yadda muke gaya muku akwai wanda za mu kawo muku shi wanda ake sha da nono shi ma zaman kanshi yake yi. Sannan akwai wanda ake yin turare shi ma zaman kanshi yake da yarda Allah tunda kuna bibiyan mu yarda Allah za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya Bi iznillahi ta'ala. A kar dai a manta da yi mana subscribe gashi nan da jan rubutu a ƙasa a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora sabo da yarda Allah zai shigo muku za ku gani idan kana da aboki ko mijinki ne ko kai kanka ne to za ka iya yi da kanka da kanka a cikin gida ba dole sai ka je waje ba ka siyo magani da kanka za ka iya yin wannan magunguna da kanka da yarda Allah yau muna ƙara maimaita kar a manta da yi mana subscribe domin haka ne zai ƙara mana ƙarfin gwiwa mu riƙa kawo muku su akai-akai kuma mu riƙa nemo muku magunguna masu sauƙin yi wanda mutum zai riƙa yi da kansa a gida Alhamdulillah muna godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala kuma muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba duk wani wanda baya da lafiya lafiya. Alfarma annabi da Alqur'ani. Allah ya yafe mana laifukan mu sannan duk wanda yake da irin wannan larura Allah ya ba shi lafiya. Wanda kuma baya Allah Subhanahu wa ta'ala ya ƙara mai lafiya. Alfarma annabi da Alqur'ani. Allah ya yafe mana. Allah ya datar da mu duk wanda ya yi amfani da wannan magani. Alfarma annabi da Alqur'ani. Allah ya sa ya amshe shi ya amshe shi da gaugawa Allah ya sauke mana ya yi mana duk kunci na rayuwa muna godiya mun gode da tsaya da kuka yi kuka kalla Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah ya saka